ban san hawaye nake ba sai da maman manar da ita ma na ga jikinta duk ya biya yi sanyi ta ce anya na'ima kina ganin wannan matakin shi ya dace ki ɗauka anya kina ganin kin yi wa nasar adalci kuwa ban iya ce mata komai ba don matsawar na yi magana kukan da nake dannewa zai iya kwace min a gaban 'ya'yana zahira tana da wayo tunda muka fito daga makaranta take mun tambayoyi ina za mu je yanzu ma sai kallo na take Maman Manar ita ma sosai naga idan ta ya kada yayi ja ina biye mata. Haka za mu yi ta tsayuwar haka ne yasa na cire hannuna na fara kokarin tsayar mana da taxi don lokacin ba a daidaita sahu. Da kyar muka samu wanda ba kowa a ciki na sunkuyar da kaina na ce ya kai mu tasha sai da ya fito ya saka mana kayan mu na bude bayan na saka siminal ina kokarin kamo hannun Zahira ta kara ce mu umma ina za mu je dan Allah idan tafiya za mu yi mu tafi da Abubakar shi ma mama ta rinka dukansa da yake mama suke ce mata hada ido muka yi da maman Mannar da har hawaye ya fara zubo mata tana ɗaukewa saboda kar a gani ni kuwa na saka Zahira a cikin motar da karfi dan bana son magana kukan da nake dannawa ya fito ina zaunar da ita na shige na rufe kofar ina kokarin yi wa maman Mannar godiya na ga ta buɗe gaban motar ta hau ba wanda ya magana a cikin mu har muka isa tasha muna sauka na biya mai taksi bayan ya sauke mana kayan mu maman mannur ce ta shige min gaba wajen nemo motar garinmu aka caje mu na biya sai da su zahira suka hau sannan na juyo na rike hannun maman mannur ina na gode da alkhairin ki a gare ni ba zan manta da ke ba hawaye ne ya hau zubo mata ta hannu hannuna tana ima dan kin dage ne zaki tafi da kin hakura kin zauna wuya ba ta kisa wata rana sai labari da zaki bani haɗin kai wallahi za mu yi ta yayi nasir zai ji idan ya dawo ya ga a nan kin kuma tafi da duka yaran wallahi na'ima ba zai ji daɗi ba ba za ki gane ba maman mannar ba za ki gane hatsarin zama da nasir ba maman mannar da iya ni kadai umma za ta taba kila na iya jurewa da iya ni kadai za ta gana wa azaba kila na iya jurewa ko dan saboda na amma me umma yanzu ta bar kaina ta koma kan 'ya'yana wanda duk abin nan saboda su nake tafiya tuntuni akan me zan ci gaba da zama tare da su salon da za ta zo min da shi daban wallahi na gaji maman manar ko baccin kirki ba na iya yi na rasa mai na mata laifin nan dan na auri ɗanta yau kina ganin da iyaye na suna raye za ta min abin da take min ba inda kowa sai Allah sai Nasir to shi ma Nasir din ta ce sai mun rabu to na rabu da shi rabuwar mu ba zai saka na kasa ci gaba da rayuwa ba na bar wa Nasir wasika akan ya sake ni ba zan iya ba zan koma garin mu ko wanke wanke na rinka yi ina ciyar da yara na dan ba zan taɓa barin na da Nasir mahaifiyarsa ta kashe su ba wallahi maman Manar ban ji ina nadamar matakin da na ɗauka ba wallahi nesa ma da nayi daga gidan baki ji iskar da nake shaka mai kyau ba ni dai kai ki taya ni da addu'a wata rana insha Allah za mu sake haduwa maman manar kasa magana ta saboda kukan da take da kyar kwace hannuna na shiga motar yana shiga muka samu karin fasinja ɗaya yana shiga motar mu ta ɗau hanya Haka kawai, na ji wani abu ya tsaya min a makoshi, tambayar da Zahira ta kara jefo min akan tafiya za mu yi mu bar abban sai sa na kifa kaina akan hannuna na fara kukan da nake ta dannewa tun lokacin da na shirya rabuwa da Nasir. Allah ya san ba haka na so ba dan mijina yana so na, yana kuma iya kokarinsa dan ya ga ya kyautata min ni da 'ya'yana, amma mahaifiyarsa ta daka tsallata ce sai mun rabu ban san umma tsanar da take min har ya tashi daga kaina za ta iya taɓa min 'ya'ya ba gaba gaba kila wuka za ta ɗauko ta caka musu ni har mamakin halinta nake idan wallahi ko dabba ba zan iya cutar da shi ba ko ragon layya a da idan za a yanka tausayi yake bani sai da aka ce man babu kyau na daure na daina dan ba na ma tsayawa inda ake yanka dabba amma wai umma ita ce take zuba wannan zaluncin har yara ƙanana bata bari ba idan dai har za ta iya yi wa Nadiya haka na tabbata ma Nasir bai tsira a wajenta ba addu'a kawai nake Allah ya sa na gane hanyar garinmu don shekaru da yawa rabona da can to waye ma nawa a can ne ina ma ina zuwa na ga yaya Aliyu ya zo shi ma yana nema na ina ma na samu wansu so su ce su ne dangi na ina ma na tambayi mahaifina ko mahaifiyata wani nasu da yanzu na samu wajen zuwa amma ba komai haka zan ce ko makwabtanmu na da idan na samu na tambaye su game da gidan da mahaifina ya bari dan na san kila yana hannun mai unguwa idan Allah ya sa ba siyar mana ba sun ijiye mana kayan mu sai na zauna ni da yara na na nemi sana'a biscuits da ruwa na siya wa sinadiya da sai da na tashe su daga barci zahira ce kawai bata yi bacci ba ta yi jugun da biskit ɗinta a hannu ta kasa ce don sai da ta ƙara min tambaya na daka mata tsawa akan ta kyale ni na ji da iya damuwar da nake ciki sai da muka yi nisa da kano na ji wani irin tausayin nasir ya rufe ni ko yawa zai ji wa sani ma ko har ya je gidan ya ga wasikar abin da nake jin kuma nadamar sa bai wuce ce masa da nayi na tafi garin Kaduna ba dan na san kila ya tafi can neman mu alhalin ba can muka yi ba a haka ne lamo ina kallon motocin da ke ta tsere a titi ni na san umma sai ta kusa taka rawa saboda murnar tafiyata Nasir ko tun da ya bar gida yake jin sa kamar mai zazzabi a haka ya daure yayi ta zama a katon sa da ya bude da ke sabon gari da ke dauke da kayan electronic dan Nasir kam fannin arziki sai da ya ce alhamdulillahi don shagunansa za su yi uku a sabon gari shida kenan har da na kofar gidansa yanzu haka ma yana gina wani katon gida a ƙasar layin su ko na ima bai gayawa ba da a ce mahaifiyarsa bata sako shi a gaba ba da a ce mahaifiyarsa ta rungumi na ima a matsayin matar ɗanta da ya ce shi kam ya samu rabon duniya sai dai kuma na lahira sam ya ji zaman shagon ya gundure shi ba kuma ya jin daɗin jikinsa haka ne ya sa duk da yawan mutanen da ke zuwa sayayya ya sallame su akan baya jin daɗin ya rufe shagon ya nufi gida. Ganin lokacin tashin su Zahira ya kusa ya sa ya tsaya a makarantarsu don saura 'yan mintuna su tashi. Kansa tsaye ya shiga cikin makarantar ya nufi ofis ɗin headmaster din tana ganin su ta hau gaishe shi tana masa gaisuwar da su wanda aka musu. Cikin mamaki Nasir ya ce bai gane ba. ita ma masta din cikin mamaki ta kora masa zuwan na'ima makaranta da sunan an da rasuwa ta tafi da su zahira kin tabbata mahaifiyarsu ce ta zo ta dauke su ita ce mana alhaji nasir yanzu ma wajen awa biyu kenan nasir bai tsaya jiran sauran bayanin ta ya fita da sauri gabansa na faduwa mai ke faruwa na'ima ta zo ta dauke su zahira lokacin tashi bai yi ba ko ummansa ce ta kara musu wani abin da ikon allah ya kara sa gida ko fakin mai kyau bai yi ba ya hau sama da gida bala'in sauri Na'ima ya hau wa kira yana kiran sunan su Zahira haka kawai gaban sa ya tsinke ya faɗi da ya shiga ɗakin Na'ima ya duba ko ina bai ganta ba. Fitowa ya da sauri ya faɗa kicin nan ma bai ganta ba. Da sauri ya fito ya ƙara sauka ƙasa yana sauka ya hau tambayar su Lukman ko sun ga Na'ima da Zahira dukan su girgiza masa kai suka yi sai mai zama a ɗayan shagon ne ya ce ya ga ta sauko ita da Minal da Humaira a goye a baya ta yi hanyar titi. Nasir bai tsaya ya gama jinsa ba ya taho da gudu ya nafi gidan maman manir da ya san nan kawai take zuwa sosai ya ji yana tsoron ɗarsa tunani a ransa akan kowane abin ne ya faru addu'a kawai yake Allah ya sa tana gidan maman man tsabar tashin hankali bai tsaya sallama daga waje ba ya fada cikin gidan da sallama a bakinsa maman manir da ke zaune ta buga tagumi tun da ta dawo ta miƙe da sauri tana salati ganin Nasir a ruɗe isa jikinta ya haurawa cikin jarumta ta ce masa lafiya Nasir da sauri ya hau tambayar ta inda take ita da yara. Ita kuwa ta ce masa bata ganta ba sosai ta ji wani irin tausayinsa da ya zaro ido yana salati. Ya juya da sauri ya bar gidan. Sosai hankalinsa ya tashi ya koma gidan a hargitse yana ƙara kwalawa na'ima kira don ganin yake kamar tana gidan sai a lokacin tunanin shiga ɗakin su umma ya faɗo masa da sauri ya fada ɗakin suka ɗago suna kallon sa Umma mai kika yi wa Na'ima dan Allah ban ga Na'ima ba ban ga yara na ba umma mai kika musu dan Allah ki gaya min ki mun komai umma banda raba ni da su wani irin kallo umma ta hauyi masa hindata kuwa ta fara zuba mai harara cikin kishi a ranta tana ayyana Allah ya sa ma Na'ima ta mutu umma ko ta ja tsaki ta kauda kanta fitowa ya ƙara yi daga ɗakin yana salatin ya ƙara shiga ɗakin da ima tsabar dudewar da ya hau daga kaya a haka ya dago filo har zai mayar ya ijiye ya ga farar takarda bai san lokacin da ya ɗauka ba yana buɗewa numfashinsa ya fara barazanar ɗaukewa kafin ka ga wasikar nan mun yi nisa nasir ka yi hakuri da matakin da na ɗauka nasir na gaji da a ce umma iyadi takewa zan iya jurewa amma yanzu ta fara taɓa min 'ya'ya, daga ni har kai ban san ita ta ɗauke nadiya duk saboda ƙirƙirar da take min na rasa mai na mata idan ba mu rabu ba nasir wata rana za ka rasa da ko ka rasa ƴaƴanka wanda na san hakan sai ya fi maka ciwo akan dai raba mu rabuwar mu ba inda kowa sai Allah sai kai amma umma ta dage sai mun rabu na ɗauka auren da ta saka ka kai zai saka ni samu sassauci daga wajenta amma ban samu sassauci ba sai karin azaba haka ne yasa na yanke guduwa da 'ya'yana mu je garin Kaduna ko Allah zai kawo mai taimaka mana rabuwar mu sai ya fiye min alkhairi nasu ka yi wa umma biyayya na gode da alkhairinka a gare ni da fatan ba za ka wani irin salati nasir ya duka cikin fitar hayyaci bai ma iya karasa karantawa ba ya fita a guje na fadakin hadara takarda rike a hannunsa yana umma Shi kenan kin kashe ni umma na'ima ta gudu ta bar ni ta dafa da yara na saboda azabar kike gana mata umma kalle takardar nan kiga mai tace umma na'ima ta shiga duniya da ƴaƴana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajara duk da bata yi karatu ba karɓar takardar ta yi ta miƙe zaune dan dama a kwanta take Mai kace ƙara maimaita mun? na ji ka ce Na'ima ta gudu da yara. Umma Na'ima ta gudu da Zahira da Nadiya da Minal da Humaira Umma ta ce ta gaji da azabar da yake gana mata. Umma mai na miki kika tarwatsa min rayuwa. Mai na miki kika raba ni da farin ciki na Umma Na'ima fa bata da kowa sai ni. Umma mai yasa kike min haka? Umma uwa ba ta cutar da ɗan da ta haifa, Umma ban miki komai ba kina cutar da ni, ina miki biyayya daidai gwargwado, na'ima tana miki ban san me yasa kika dage sai kin raba mu ba. Gashi dai ta tafi min da yara har su hudu. Rufe mun baki sha sha sha lusali, kai yanzu akan mace kake kuka ka ɗaga wa kanka hankali haka. Kai yanzu saboda na'ima ta rabu da kai kake wannan surutun. Anya Nasiru haka yarinyar nan ta barka, na'ima kaɗai ce mace a duniya ko sai aka ce ma don ta rabu da kai rayuwarka ta tsayawa za ta yi. kar ga manta fa kana da kuɗi kana da damar da zaka auri duk kalar matar da kake so ta kuma haifa maka maza ni kuma mai matsayi na a wajensa kenan da kike cewa zai auri wacce ransa yake so inda ta ce tana jifan hadara da harara ga handata nan da mai na'ima ta fita nasiru ya kake abu kamar ba ni na haife ka ba nasir kallon hajara kawai yake hawaye na zubo masa shi kadai ya san halin da yake ciki shi kadai ya san mai yake ji a zuciyarsa Juyawa ya a hankali ya fice daga ɗakin yana dafa bango don sosai yake jin jiri na neman kayar da shi. Yana fita hajara ta haurawar murna rabanta da ta ji ta a cikin farin ciki haka har ta manta. Gaskiya tafiyar da ima da yaran ya bala'in faranta mata. Take ta fara addu'a Allah sa na ima ta lula duniya ta ma haɗu da ajalinta ita da yaran. Dan ba ta son nasu ya ma ya kalli wani abu da zai tuna masa na ima. Falon ta fito tana washe baki ganin ba ta ga Nasir a falon bai sa ta zauna a kujerar falon tana zai gama koke-koken sa ya gama ne. Zamanta da 'yan mintuna Nasir ya fito daga ɗakin idon sai ya kaɗa ya yi jajir. sa rike da makullin mota ya hanyar waje ina za ka je ko kallon ta bai yi ba ya fice waje gidan maman manur ya kama komawa da takarda a hannunsa a dangane yake kila tana da masaniyar inda nadiya ta je yana kokarin sallama maman manur ta fito cikin tashin hankali ya miƙa da takarda yana dan allah maman manur idan kin san wajen wanda na'ima ta je a kaduna ki gaya mun na san ba za ki ta ki gaya miki ba sai dai kawai ki boye mun dan darajar Allah ki gaya min idan kin san inda za ta a Kaduna ki taimake ni saboda kananan yaran da ta tafi da su da ima kanta bata gama mallakar hankalinta ba ba kuma ta ba kuma ta da kowa babu kuma wanda ta sani kar ki boye min dan Allah idan kin sani ki gaya min so sai kashe maman manar jiki bare da ta ga yana ta hawaye ta yi wa Na'ima alƙawarin ba za ta gaya wa kowa ba amma a yanzu anya za ta iya cika alkawarin da ta ɗaukar mata bayan ta ga halin da Nasir yake ciki dan Allah ki gaya min mamun manar kar ta fada hannun mugayen mutane Nasir a gaskiya mahaifiyarka ta takura wa Na'ima mahaifiyarka tana cin zalunta saboda tana ganin fata da kowa mai Na'ima ta mata haka da ta tsane ta ni dai ban san inda Na'ima ta je ba ta dai ce min za ta gudu amma ban san da gaske ta gudun ba sai yanzu da ka zo kana tambaya ta amma a gaskiya ban san inda ta je ba da na sani zan gaya maka mamun manar ta ce tare da kawai da kanta da ta tuna girman alkawarin da ta daukar wa Na'ima Nasir cije labban sai yayi ba tare da sake cewa ko komai bai tafi motar sai ya bude ya shiga ya zauna ya rufe ido yana tunanin ta inda zai fara neman na'ima wa ta sani a kaduna wa za ta tafi wajen wa za ta je me yasa na'ima za ta masa haka ta gudar masa da 'ya'ya shi a karan kansa akwai abin da yake tsara musu gaya mata ne kai ya bayyi ba dan ya kara shirya su gudu zuwa wani garin na ɗan lokaci kafin su ga ko umma za ta haƙura ta kyale su amma sai gashi na'ima ta gudu da 'ya'yansa Tashin hankalinsa bai wuce ina za ta je ba, wajen wa kuma za ta sauka, bai san har Na'ima ta yi wayan yin wannan tunanin ba. Na'ima da ya sani tana da tsoro, me yasa za ta masa haka? Yanzu idan sun isa Kaduna ina za su kwana ita da yaran? Tunani iri-iri haka ya rinka yi kirjinsa na masa nauyi, Kake zazzaɓi mai zafi ya rufe shi. sai su lukman ne suka gane ba shi da lafiya suka kira likita a ƙasar su ya zo ya duba nasu ya mishi allura ya sha magani da kyar ya koma cikin gida inda yana hawa sama ya ga umma ta ci kwalliya ita da hinda ta fuskar su kamar gonar auduga sai cin kaza suke bai kalle su bai shiga daki a ranar korin tsawa bai yi ba washe gari da sassafe ya dau hanyar Kaduna a takaice sai da ya kwana uku a Kaduna yana bulayi duk da bai san takamaimai inda zai ga su ima ba a cikin kwana uku ya zama kamar mahaukaci don ko wanka baya yi balle ya samu cikakken bacci a ranar da ya kwana biyar a kaduna yana yawon neman su na'ima tasha tasha unguwa unguwa ya yanke zuwa garin su na'ima don haka kawai ya ji kuma zuciyarsa ta karkata a can na'ima duk da sauye-sayen da aka samu a garin na ci gaba hakan bai hana na gane unguwarmu ba rabona da garin tun rasuwar mahaifina da mahaifiyata kai na tsaye gidan mai anguwa na nufa da su zahira da har kuka suka rinka min da sunan sun gaji sosai na rinka addu'o'i a raina akan Allah sa kar mai anguwa ya canza mun saboda yana ganin iyaye na sun rasu ga mamaki na muna isa ya gane ni suka kuma mana tarba mai kyau inda na ji wani irin kwanciyar hankali da natsuwa wanda rabona ma da na ji haka zan iya cewa tun kafin na auri Nasir sai da muka huta da daddare aika a kira ni inda ya hau tambaya ta mahaifinsu Zahira da fatan lafiya ya ganni da yara kuka na fashe da shi na tsinci kaina da karyar nasir saki na yayi sosai ya nuna min bai ji daɗin abin da ya faru ba ya min nasiha akan na rungumi kaddara za su rike ni tun da bayan da kowa sun kuma yi zaman mutunci da mahaifina amma fa sai na mayar da su zahira dan ba zai iya rike su ba bai ma kamata na taho da yaran gaba ɗaya ba a nan hankali na ya tashi da na ji abin da ya ce kuka na fara yi masa ina so na gaya masa gaskiya abin da ke faruwa baki na ya min nauyi kamar an ɗinke ina ji ina ganin ya ce na tashi na tafi idan an kwana biyu zai saka a cikin yaransa wani ya raka ni na mayarwa da nasir 'ya'yansa sosai hankali na ya tashi na hau nazarin abin yi inda a ƙarshe na yanke kafin ya ƙara min magana gwara na gaya masa gaskiya ko da zai iya taimaka min tun da na ga gidanmu na nan a kulle don har maganar gidan ya min akan mallaki na ne gwara na gyara na zauna a cikin ni da yarana don canjin hannu na na rinka juyawa Ranar da muka cika kwana biyar a garin washe gari na karɓi makullin gidan na ce zan je na ɗan gyara. Na tafi da yara na gaba ɗaya shiga ta gidan ya hau faɗo min da irin rayuwar da na yi da iyayena cikin so da ƙauna da kwanciyar hankali. Haka kawai na samu waje na zauna na hau bawa wa 'ya'yana labarin iyayena da yayana da ya tafi soja har yau ban ji labarinsa ba da irin son da suke min in ba su labarin ina kuka da mahaifina yake yawan zama nake nuna musu ina murmushi kamar an ce na juya na kalli bakin kofa na ga Nasir a tsaye ya zubo min ido yana kallo na ba dan na san Nasir ba da na ce mahaukaci ne a tsaye a bakin kofar cikin faduwar gaba na ɗauke kaina ban ji daɗin yadda maman manar ta karya alkawarin da ta ɗaukar min ba ba yanzu na so Nasir ya ganmu ba na so sai mun dade na samu hutu kafin ya ganmu kasar raina kuma tausayin sa ne ya cike min zuciya amma kuwa saman fuska ta hada raina idan ba zan taba bin sa ba na fi ji na cikin kwanciyar hankali tunda na baro garin Kano jiki ba kwari ya daga minal ya dan matsar da Zahira da Nadiya da suka kankame shi suna ihun murnar ganinsa ina jin sa suka karaso gefe na ya soke minal ya saka hannu ya ɗauki Humaira da na kwantar da ita a gefe na ya soke wani irin ajiyar zuciya har lokacin ban yarda na kalle shi ba duk da yana ta lalubar kwayar ido na don mu haɗa idanu daga ni har shi ba wanda ya yi magana ni kuwa sosai na kai zuciyata nesa wajen ganin na danna hawayen tausayinsa da ke neman fitowa ta ƙarfi da yaji ko in ce tausayin mu gaba daya shi kuwa ganin naki kallon sa ce taimaka min da ruwa in sha na'ima miƙewa ne na hanyar waje dan babu komai a gidan cikin gidan mai anguwa na shiga na ɗebo masa ruwa a kwanon sha na rufe na kawo masa na ijiye a gabansa dauka ya kafa baki sai da ya shanye ta sai ijiye a nan na saci kallonsa na ga yanda ya wani wurjan wurjan labban sari ya bushe da ima mai yasa kika min haka a gani na bai kamata ki ɗau matakin guduwa da yaran da kin faɗa min da na san abin da ya kamata na yi saboda ki wahalar da ni kika ce min Kaduna kika tafi sai da na yi kwana hudu a can kafin tunanin zuwa nan ya zo min haba na ima mai na miki da na cancanci ki za rabuwa da ni cikin haɗari idan na san ya san da gaske nake ba na son komawa gidansa marere cewar da yake ba shi zai saka na bi shi da yarana ba idan na gaya maka nasir hakuri zaka ka bani ka ce mu ci gaba da addu'a kullum kalbar kenan alhalin sababin abubuwa umma ke ƙara bijiro min da shi kana kallon irin dukan da take wa da duk saboda tsabar sanar da ta mu. ta rinka jibanta da mugayen kalamai wai ba za ta yi albarka ba yar iska za ta zama kuka na fashe da shi don kalmomin nan da ta jefi zahira da shi ya bala in yi min ciwo na ci gaba da magana ina iya wannan bai ishe ta ba ta ɗauke min nadiya tsawar bakin cikin an ganta nasir ta fito tana kururuwa tana watsa kan ta ƙasa nasir da ƙiyayyar ta za ta tsaya iya kaina wallahi zan jure amma yanzu ta fara taɓa min yara ba zan jure ba nasir ba tare aka halicce ni da kai ba za ka iya rabuwa da ni ka ci gaba da rayuwarka kana da daman da za ka auri mata hudu ka shimfiɗa irin rayuwar da kake so da su a ganina idan kana ƙaunata za ka so samun kwanciyar hankalina da kuma raye cikin farin ciki ina ƙaunar ka har a raina amma idan akwai cutar ba gwari mu haƙura ka sauwaƙe min ikon Allah ya sa ka ganna a zaune a yanzu har nake maka magana a cikin minal ba irin azabar da umma bata gana min ba ta windo na duro da nake naƙudar ta saboda kar ta kashe ni bana jin addu'a zai iya sauko da umma ta kaunaci na Allah na tuba umma sosai nake ganin tsanata a idanuwanta don haka Nasir na haɗa ka da girman Allah ka sauwaƙe min albarkacin yaran nan ka gyara min gidan nan da iyaye na suka bar min na rayu da 'ya'yana cikin kwanciyar hankali idan ma ba za ka iya bani jari ba ni zan nemi aikin da zan ciyar da su Nasir dan Allah ka sauwaƙe min na gaji wallahi na gaji so mai saurare bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba inda za mu tashi babi na goma sha hudu.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.